Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Yanzu haka dai gwamnatocin kasashen Afirka da kungiyoyin manoma da kiraye kiwo da noma a yankunan karkara sun tashi tsaye wajen ganin an bunƙasa fannin saka mata a fannin noma. A baya dai wasu ƙungiyoyin manoma na yammacin Afirka sun gudanar da taro a ƙasar Tanzania don nazari kan yadda za a nemi hanyar ƙarfafawa mata gwiwa domin a dama da su a wannan fanni. Kan wannan taro ne wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya samu tattaunawa da muƙaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta yammacin Afirka da ake kira Koret. a gefen taron da ƙungiyoyin manoma suka yi a baya-bayan nan a birnin Abuja don ƙarfafa noma ga al'ummar yankunan karkara na Afirka ta yamma. Tattaunawa ta kasance kamar haka. sunana muhammadu bello tukur ni ke zama mukaddashin sakatare na haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin makiyaya na yammacin afirka wadda ake cewa coret kafin mu ɗauko wannan darasi na ƙarfafawa mata gwiwa na gan sa masa suna ma kilimanjaro wato tsaunin nan mafi tsawo a afirka gaba ɗaya a nan aka yi taron o oh, a kan tsaunin aka yi a kan tsaunin aka yi a can ƙasar tanzania me za ka ci kan wannan zama da aka yi ne na ƙarfafa noma na al'ummar yankunan karkara na afirka ta yamma to alhamdulillahi eh, wannan zama yana da kyau don saboda ya haɗu da mun haɗu dukkan mu eh, manoma eh, da masu noma da masu kiwo da masu da waɗanda suke su da waɗanda suke ma amfani da kayan daji duk an haɗu kuma an tattauna an zartas da ƙuduri ya kamata gwamnatocinmu ta taimakawa mutane waɗanda suke noma waɗanda suke kiwo waɗanda suke su saboda mu wadata kanmu eh, da abincin da za mu ci babban dalili kuma shine idan baka wadatu da abinci ba har idan wani ne zai baka abinci to har yanzu baka tsira ba don wata rana zai waye gari ya ce ko wani hatsari ya same shi ko wani abu da ya same shi gobe zai iya cewa ba ni da maka da abinci idan kuma ya ce bai sai da maka da abinci ba yanda za ka yi tunda allah ya wadata a kasashen mu da filaye masu kyau eh, da ingancin ruwa yanda ake iya kiwo yanda ake iya noma yanda ake iya su wa'annan shi muke duba ya kamata gwamnatocinmu su jaddada wannan abun su karfafa shi yanda za a ci gaba da yi kuma mu wadatu eh, akan abin da muke musamawa eh, mu aikin yi. Ah, akwai kuma wannan taro bari mu shiga maganan kilimanjaro din wanda ya nuna karfafawa mata gwiwa su yi noma su samu fila yaushe ne ma ake taron nan eh, wancan shekara da ya wuce ne aka yi wannan taron eh, maganan karfafawa mata Eh, eh, magana filayensu da kuma makiyaya da kuma eh, abubuwan da suka shafi matsaloli da mata ke fama da shi ko saboda idan mazajensu sun rasu ko kuma idan uwaye ko ubanni sun rasu yawancin mata suka fi shan wahala in za ka lura wasu al'adu sukan hana su gado wasu al'adu su hana su eh, fita wasu al'adu su ce su ma abun gado to wannan taron da aka yi ya dubi wa'annan abubuwa shine aka fidda kudurori ake aka ba gwamnatoci na afirka su, su aiwatar da shi ah, an yi taron a ƙasar tanzania Eh, kuma an yada shi gaba ɗaya yadda za ka gani nan akwai ƙungiyoyi kamar wajen biyar ko shida wanda muka zo da shi najeriya akwai ƙungiyar mu koret akwai ƙungiyar mu apes akwai kungiyar rbm akwai ƙungiyar ropa akwai oxfam duk wa'annan muna jaddada gwamnatocin mu saboda a taimaka al'ummar mu musamman mata da ke karkara wa'anda su suka fi shan wahala da kuma matan da ma eh, wanda allah bai sa sun yi ilimin boko ba sun fi shan wahalan eh, yadda abubuwa ke tafiya don haka su uwayenmu ne su kuma 'ya'yanmu ne mu taimaka musu a wannan lamari gwamnati su sa harkar mata a gaba a jaddada a taimaka wace nasara aka samu na taron na wajen karfafa tattalin arziki mata gwiwa ta hanyar noma da kiwo to alhamdulillah in ka dubi kudurori musamman wanda gwamnati musamman ni zan yi magana akan najeriya in ka dubi eh, shekaru da suka wuce har zuwa a sabon wannan gwamnati namu na shugaba kasa janar muhammadu buhari an samu ci gaba wajen karfafawa mata gwiwa da kuma jaddada abubuwan da suka shafi mata yadda za a taimaka musu wajen noma wajen kiwo wajen eh, lafiya wajen eh, eh, sorry kula da 'ya'ya kulawa da lafiyansu an sa shi a gaba a cikin kudurorin da gwamnati ke yi za ka ga wannan dama abun da ake bukata kenan mu kungiyoyi masu zaman kanmu mu abun da za mu fidda tsari ne za mu fidda mu kaiwa gwamnati idan gwamnati ta karbi wannan tsarin mu muna ganin shi nasara ne kuma alhamdulillahi mu mun ga wannan gwamnati ta yanzu ta karbi wannan kudurori da aka kawo kuma tana aiki da shi kuma muna fata kuma muna addu'a na abun da aka sa a gaban nan Allah ya taimaka mishi Allah ya jaddada shi kuma mu ga amfanin shi zuwa gare mu da 'ya'yanmu da uwayenmu. makaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta ƙasashen yammacin Afirka da ake kira Koret Muhammad Bello Tukur kenan. a tattauna wasu da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasir Adami Alhikaya kan batun hanyoyin karfafawa mata gwiwa a harkar noma don raya tattalin arzikin kasashen Afirka. Masu mu karshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Alhikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.